está Sashen Hausa na muryar Amurka ne ke magana da wannan safiyar Asabar a kan mitoci goma sha tara, talatin da ɗaya da kuma sittin. A jamhuriyar Nijar ana iya jin mu ta tashar mu na VOA Africa a zango ɗari da biyu da ɗigo biyar ko kuma ta gidajen rediyo amfani, fara'a, sarauniya, nomad, dalol da kuma niyya. Sai kuma Alfa rediyo a birnin kumasin ƙasar Ghana yayin da a duniyar gizo ta intanet kuma za a iya samun mu a VOA voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. ku da warhaka. Amina Buhari auna ce tare da abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan lokacin. A cikin shirinmu na yanzu za ku ji mu dauke da shirin a bari ya huce, amma da farko ga labaran duniya. Assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran duniya mai karantawa baba ya koma kiri. Shugaban Amurka Donald Trump ya ce Amurka da Mexico sun cimma yarjejeniya akan batun bakin haure domin dakatar da haraji akan kayan Mexico. Ina farin cikin bayyana muku cewa Amurka ta sanya hannu akan wata yarjejeniyar da ta cimma tare da Mexico a don haka an dakatar da haraji da amurka ta shirya aiwatar da shi akan kayayyakin mexico wanda zai fara aiki a yau litinin har sai baba ta gani in ji shugaba trump a wani sakonsa na twitter a nata bangare mexico ta amince da daukar kwararren matakai na dakile kwararren bakin haure wanda suke ratsawa ta kan iyakan kudancinta. ana ɗaukar waɗannan matakan ne domin rage kwararren bakin haure ko kuma hana bakin hauren da ba su da izini daga mexico zuwa amurka a cewar trump da safiyar jiya juma'a ne trump ya faɗa a cikin wato wani sakon da ya fitar cewa akwai alamar nasara wanda za ta kai ga bangarorin guda biyu su cimma yarjejeniya akan dakatar da batun haraji saboda hana bakin haure shiga iyakar amurka ko da yake ya kara da cewa idan ko ba a cimma yarjejeniya ba to mexico za ta biya wato za ta rika biyan haraji a kan kashi biyar cikin ɗari na kayanta daga yau litinin a jiya juma'a an zaɓi wasu ƙasashe guda biyar da za su yi aiki tare da kwamitin sulhun majalisar ɗinkin duniya tsawon shekaru biyu ƙasashen sun hada ne da estonia da jamhuriyar niger da st vincent and grenadines da kuma tunisia da vietnam kasashen biyar za su karu a cikin rukunin kasashe goma sha biyar na kwamitin sulhun wurin tabbatar da zaman lafiya da tsaro a duniya daga ranar 1 ga watan janairun shekarar 2020 ba a samu fargaba da aka saba samu a kowace shekara idan ana kada kuri'a a babban zauren taron ba inda yankuna suka zaɓi masu wakiltar su ba tare da takara ba a wannan shekara an tsayar da kasashen tunisia da jamhuriyar niger da vietnam ba tare da wata fafatawa ba kazalika st vincent and grenadines sai kuma wato ita ma an tsayar da ita ne ko kuma ana dabda da yin zaben ne ko kuma kada kuri'a a jiya juma'a ne kasar el salvador ta sanar da aniyarta ta shiga takara tare da wannan tsibiri na kujera ɗaya tilo da ke wakiltar yankin latin america da caribbean sai dai jami'an diplomasiya sun bayyana al'ajabinsu akan hakan Firaministan Habasha ya kira ga samun kwarin gwiwa yayin da yake ganawa da manyan sojoji masu mulkin Sudan da shugabannin 'yan adawa a wani yunkurin kawo ƙarshen rikicin siyasa da Sudan ta fada a ciki tun bayan hamarar da daɗin shugaban ƙasar Umar Arbashir. bashir a lokacin da ya isa birnin khartoum abi ahmed ya gana da majalisar gwamnatin sojin kasar ta tmc a takaice ciki har da shugabanta abdul fatah burhan daga bisani ya yi wata ganawa a lokaci na daban da shugabannin haɗakar ƙungiyoyin siyasa da ake kira ffc a takaice wacce take gudanar ta gudanar da zanga-zanga da ta kai ga koren bashir a cikin watan afrilu a wata sanarwa da ya fitar bayan tattaunawar firaministan habasha ya kira ga mutanen sudan da 'yan siyasa da su nuna kwarin gwiwa kada su gaggauta komawa kan tafarkin demokaradiyya kuma wato su yi hakan ba tare da barin kowa a baya ba abi dai yana shan yabo ainin akan sauye-sauye da ya a cikin ƙasarsa ta habasha kana ya samar da zaman lafiya da makwabta ciki har da daddiyar abokin fadar ta eritrea ana shan waɗannan labaran ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc gwamnati trump ta dora sabbin takunkumai a kan iran da suke auna wani babban kamfanin man fetur ta kasar ma'aikatar bitar malin amurka ta dora takunkumi a kan patient gulf petrochemical industry company da wasu kamfanoni 39 da suke aiki tare da ita a jiya juma'a tana mai cewa kamfanin yana hadakar ko kuma hada hadar biliyoyin daloli da rundunar tsaron juyin juya hali ta iran da ake kira irgc wacce ke da alhakin kula da makaman ballistic da nukuliya mallakar kasar a wata wato a watan da ya gabata gwamnatin trump ta ayyana dakarun sojin juyin juya halin iran kungiyar ta'addanci na kasar waje karin farko da ta fara yin haka labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc madalla yanzu kuma ga shirinmu na a bari ya huce. Masu saurari Assalamu alaikum barkamu da asuba barkamu da sake saduwa da ku a wani sabon shirin a bari ya huce. Wanda masu iya magana kan ce shi ke kawo da rabon wani. lafiya. Ba iftar yanzu. ba shan ruwa. Ba a iftar akwai shan ruwa. A'a da iftar da shan ruwa yanzu duk dai. Duk dai to amma ai kuma ba kayan daɗin da na Ramadan ko ai. yanzu an koma shan ruwa kenan. Je an koma shan ruwa. <laughs> Yanzu kowa ruwa zai ja. Inda ka ga girki za a neme Zainab ta tausaya mana. Zainab ta ci gaba da tausaya mana gaskiya. Zainab ta ci gaba da tausaya mana wannan abun alherin da ta saba ka ta bari. Muka ci gaba da cin wannan abinci da daddare ai kuma kiba ta zo ke. A ai za mu yi hikima. Gaskiya ka. Za mu yi hikima to to. muna fatan an yi bikin sallah shagulgulan sallah lafiya Allah ubangiji ya kara maimaita. Ya nuna mana tabadin badin badin badada. Haka ne kam. Eh, wato kamar da muka saba bari mika gaisuwar a bari ya huce ga waɗannan waɗanda galibi mazauna amurka ne alhaji baba yaro da yake jihar new jersey da amina ahmed da take birnin boston sai kuma nafisatu ahmed ita ma a birnin boston da latifa abubakar a jihar new hampshire sai kuma adamu baba jeje a north dakota da kuma hajiya maimuna ghana ita kuma da take zaune a birnin new york sai fati yusuf da take jihar philadelphia a nan amurka daga karshe da adamu ba mali da yake a nan jihar maryland da fatar dukan ku kun yi sallah lafiya amin sun amin to nima ga wata takarda daga hannuna inda ya aika mana ne ke cewa daga nan cikin kasar libya nike maku fatan alkhairi daula salim da grace alkhairi abdu fatan kun tashi lafiya kuma da fatan za ku isar min da gaisuwa ta ta karshen azumi haka ne kamtun da an yi sallah kan wannan mm. sallah zuwa ga mahaifina malam kasim a cikin garin kiringim ta arewa a jamhuriyar niger da abari abdullahi kiringim da sule abdallah kiringim da suleiman adam kiringim da zakariya abubakar kiringin da idris abubakar kiringin da adam malam umar kiringin da malam garba kiringin wannan dai da duka al'ummar kiringin duka kiringin mamadu kiringin da ibrahim yakubu kiringim da magaji soja ba da mustapha mai shago kiringim da kani na wanzam kasim kiringim da kaka alhaji bukkar kiringim <laughs> da kaka alhaji bukkar Gursuma da masak da masak eh, da comrade ahmed shaibu ashaka oh. to su sala ashaka an zo an zo da lawal bin hambali mk dan sulba da Allah ya sa mun yi sallah cikin ƙoshin lafiya. Amin. Sai Sheku Usman Kasim Kiringin mazaunin yammacin Tripoli ƙasar Libya. sai kuma wannan wasiƙa eh. da ta fito daga hannun ayuba garba ya ce salam sashen hausa zuwa ga filin a bari ya huce sunana ayuba garba iman kafin ma daki jihar bauchi ina so ku miƙa min gaisuwa ta zuwa ga wajen mai martaba sarkin bauchi alhaji dr rilwanu suleiman adamu da mai girma ma dakin bauchi alhaji dr baba muhammad gidaɗo. to ina ga akwai abin da ya samu wasiƙa tashi bisa ga dukkan alamu zai ci gaba sai kuma ta tsinke to waɗanda suka fita kenan a cikin wannan wasiƙa da ka aiko mana to da fatan dukkan su eh, mai martaba ah, da mai girma sun yi sallah lafiya to bari ni ma ga wata takarda nan inda ta fito daga abdulmuɗallib mande magariya jihar zamfara inda yake cewa ina gaida masu gabatar da wannan shiri mai albarka ina yi maku fatan alkhairi ina gaida anti alkhairi da abokiyar aikinta da abubakar salisu gozaki da umar abdullahi gambaki bauchi da adamu muhammad mai nasara da umar na mairo makera da umar lawal dan fulani da adamu habu umar yanga da ibrahim sd kuspa zaria da musa maina kandilwa bukar da kaka alhaji bukar kursuma da gama jibrin taromol hall to allah sa na ah, wannan daidai da ilyas husaini journalist to wannan dan jarida ne da muhammadu bako jad kore da tahir m tahir jambulo da nasiru shehu yunusari da gali raja faki da ahmad abacha machina da musa sale fatuskum da abdulrazak muhammad fatuskum da mubarak aliyu banga da ashiru usman sabuwar gwaram da ismail alkasim kogas garki da kininu sani yunusari da ilyasu ibrahim kaduna da nura muhammad mai apun da anas muhammad warawara da usman kasim kiringim na arewa da abubakar ayuba mahangi da lawal s zazzau daga ƙarshe yusuf cimbi niger state to da fatan duk kun tashi cikin ƙoshin lafiya kuma an yi bukukunan sallah lafiya amin to daga ƙarshe to daga ƙarshe ga wata takarda na a hannuna inda yake cewa assalamu alaikum likitocin fila a bari ya huce masu babu maganin hawan jini to alheri kin zama likita <laughs> ana ma magana suna la ya haya da do azare gaisuwa zuwa ga shugaban shugaba iliya mai shayi garki daura da bala muhammad dambam da na mai umar makera da bilkisu abdulhamid unguwar danno da hamidu kallaɓuwa da mai menene mai gaishe ku ya hayya da na'azare da fatan sun ji kuma suna cikin ƙoshin lafiya to ya hayya ga likitocin kanin tare da kai <laughs> To ba mun samu wata sabuwa. Eh, ah, <laughs> eh, likitoci masu. Likitocin fili a bari ya huce masu bamu maganin hawan jini. <laughs> To da fatan eh, duka masu fama da hawan jini yau sun samu saukin wannan ciwo. To amin. Alhaji barka da shigowa wannan zangon. To Alhaji makon da ya wuce ka yi labarin santi wai ka zo ka san wai zan ce tunda dai eh, eh, ba wanda ya shaida sai kai. wanda shi na sai sai kai lokaci na shiru saboda ina bako ne kada halin amma tun da zuba kunci ya wuce shi yasa na sanar da duniya ce yan jarida ma suna santi tun da ba wanda ya shaida sai kai wai wai ka ce wai santin ma fa iri iri ne ran kai da akwai fa masu santin rowa ba ba ne lokacin cikin azumi sai abokin aikin mu ya zo wajen aiki banda na kurma akwai wai kuma na eh, akwai kuma na rowa san na ce santin iri iri ne akwai santin rowa <laughs> akwai abokin aikin mu cikin azumi sai zo ya sha ruwa da mu yusuf harande kai baba an gayyato yusuf ya sha ruwa yusuf ya ga abinci iri-iri da ya ci ya ga ana iftar ba shan ruwa ba ba shan ruwa ba an ci abinci to mu daman akwai yadda muka saba in abinci ya rage za a ajiye kai yusuf ka ga abinci sai ka kalla babu sai kake cewa kai ya kamata mu gaba da <laughs> abincin ya yawa abincin ya yawa mai kokari mu gaba baba ya kalle shi mashi wani harara ya ce to mu ba haka muke yi a nan ba a gama da shi Dole ana ce ki shi shawara ki ce shi ba ya tugo. Eh, ya shi ba ya tugo. Maimakon sai ya ce mashi ya tugo sai ya ce a'a mun ba haka muke a nan ba. Ajiyewa muke zai gobe. to alhaji ba mu labarin santin raken babbar baure. <laughs> Tun da ake. Wato, babbar bari ne yake shan rake. Eh. To, sun san babar bare mm. dama akwai yunwa tare da shi. Mm. Yana shan rake, yana shan rake, zaƙin rake ya kai masa karo. Mm. Ya yi shiru yana sattin kurma. sai ya ɗaga kai ya dubi sama ya dubi abinan wanda su kusa da shi hmm, ya ce kai amma dai sama da za a rufe ta da ta ci kwano da yawa <laughs> lallai ga da da ya ta da da ci kwano da yawa akwai wani bafulatani na kusa da shi sai ce ai ba kwanan ne da wahalar samu ba kusar da za a buga sai ta yi tsawon sandan rake wahalar samu sai ce ba sai a je Eh, kamfanin roje a ba da abinan kwangila ta musamman abu kusoshin ba eh. daga na sai gada ashe ba a tuni ne shi kawai ya sayar da shi ba <laughs> shi ne kawai sai ta ce taɓa rigarsa ba a ya bar majalisi ya tafi abinsa. <laughs> To sai kuma sai kai kuma maganan wai dan barno mai kifadi. Dan barno mai kifadi. Eh. <laughs> To kana magana dan Borno mai ke faɗi ko sun tashi sama. Dan Borno da eh, awaki ne. Eh. Wato kin san adilan malama gina jadala kun san da rani. Eh. A zaman ƙauye haka. saboda aiki ya sauki kuma da safe dai an tashi an dan je gona na share sharen gona an kai tashi rana ta sai a dawo bishiya sai a zauna ana bin inuwa to ana zaune a inuwa ana ta hira can shi abin da dama da fulani da bari-bari ne suke a wajen sai babbar bare dama ba ka son a ce a kan komi ba ne ya wuce ka don haka suna zaune sai aka hango can cikin da nesa cikin ciyawa bufai sai ciyawa tana motsi <laughs> sai dan fulani ya ce abincin da yake motsi cikin ciyawa canfa yana ganin tsuntsaye ne sai dan bolo ya ce a'a awaki ne a cikin ciyawar nan aka yi ta gardama shi dan bolo yana cewa awaki ne dan fulani yana cewa a'a tsuntsaye ne ya aka yi ya aka yi sai wani abin gita kawai sai suka tashi fir suka yi sama <laughs> to a sai tsuntsayen da ke matsala ne ce yawa na ce da masu tsaye ne to ga sai sun tashi sama <laughs> to kai kuma dan ballo wajen karbi a ce dan fulani ya tashe ka eh to ko sun tashi sama ne awaki ne shikenan <laughs> kuwa ya awaki sun fara tashi ya ne <laughs> aka ce haba dan Borno idan ka taba gani awakin za sa nake awakin Masar ne. Ah, to da wannan labarin awakin Masar din za mu ja birki da domin na ga lokaci ya fara ranar mu yanzu a madadin. Saula Salim. Da kuma. Ki Abdullahi Turakin Dange ne. Alheri yake muku fata alheri da fata Allah ba mu lafiya da zaman lafiya da kuma abin da lafiya za ta ci da alheri. muka kawo ƙarshen shirye-shiryenmu na wannan lokaci. Sai can an jima da hantsi za ku je mu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen Hausa na muryar Amurka, Amina Buhari auna ce daga nan birnin Washington DC da ke sallama da ku. sur le monde